Shettima ya buƙaci likitocin Najeriya da su taimaka wajen inganta ƙasar. Saudiya ta ƙaddamar da na'urar amsa fatawa ga maniyata. Atiku ya yi wa Tinubu jajen awon arzikin da ya yi a Eagle Square. Kamfanin Guinness mai yin giya ya sanar da ficewa daga Najeriya.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 Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima ya yi kira ga likitocin ƙasar da su rika zama a ƙasar don taimakawa magance matsalar da ƙasar ke fuskanta ta ƙarancin likitoci. Shattima ya yi kiran ne a lokacin da ƙungiyar likitocin ƙasar ƙarƙashin jagorancin sabon shugabanta. Farfesa Bala Audu suka kai masa ziyara ofishinsa a ranar Talata. Mataimakin shugaban ƙasar ya nuna damuwa kan yadda likitocin ƙasar ke yawan ficewa daga ƙasar domin neman ayyuka a ƙasashen waje. A baya-bayan nan dai ana samun yawaitar ficewar likitocin Najeriya daga ƙasar zuwa ƙasashen waje domin samun ingantaccen albashi da yanayin aiki mai kyau. Sai dai mataimakin shugaban ƙasar ya jaddada cewa gwamnatin suna iya bakin ƙoƙarinta wajen inganta yanayin aikin likitoci a ƙasar. musamman waɗanda suka zaɓi tsayawa su yi aiki a ƙasar. Shettima ya tabbatar da cewa likitocin Najeriya na cikin zuciyar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Akwai kuma abubuwa da dama da ya yi musu tanadi musamman ga waɗanda suka zaɓi tsayawa su yi aiki a ƙasarsu. Ƙasar Saudiyya ta ƙaddamar da na'urorin amsa fatawa ga masu ibada a masallatan harami. Na'urorin za su riƙa amsa tambayoyi da ke da nasaba da shari'a da dokokin addinin Musulunci. Shafin X na Haramaini ya ce an girke na'urori a harabobin masallatan harami domin bayar da fatawa ga maniyata a lokacin aikin hajjin bana. masu buƙatar fatawa za su kusanci na'urorin domin tambayar abin da ya shige musu duhu inda su kuma na'urorin za su sada su da wani malami da zai amsa tambayar nan take. Na'urorin na karɓar fatawa da amsa ta a cikin harsunan duniya sha ɗaya, kamar yadda shafin Haramaini ya bayyana. nan kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya jajanta wa shugaba Bola Tinubu dangane da auna tsautsayin da ya yi a wannan larabar. Armenia ta ruwaito faduwar da shugaban kasar ya yi a wurin bikin ranar dimokuraɗiyya a dandalin Eagle Square da ke birnin Abuja a yau Laraba. Shugaba Tinubu ya faɗi ne a yayin hawa motar da za ta zagaya da shi domin kallon fareti a dandalin Eagle Square a safiyar Larabar nan. Nan da nan hadimansa da wasu sojoji suka kewaye shi domin ɗaga shi, kuma nan take shugaban ya murmure har ya fara ɗagawa jama'a hannu a yayin da motar ta fara zagayawa da shi a dandalin na Eagle Square. Hoton bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta ya nuna Tinubu sanye da farar babbar riga yana ƙoƙarin dafa motar don kare kansa daga faduwar. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta Atiku ya yi wa Tinubu fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya bayan aukuwar wannan lamarin. Hoton bidiyon yadda shugaban ya zame ya haifar da cece-kuce da muhawarori a dandalin sada zumunta da dama, inda mafiya yawa mutane ke tausayawa da jajantawa shugaban yayin da wasu ke nuni da saɓanin haka. Kamfanin Guinness mai yin kayan sha ciki har da giya ya sanar da shirin sana ficewa daga Najeriya saboda matsanancin halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. Kamfanin wanda ya kwashe fiye da shekara 74 yana aiki a Najeriya ya ce zai fice ne sannan kuma zai sayar da dukkanin hannun jari mallakarsa ga rukunin kamfanonin na kamfanoni na Tolaram Group na ƙasar Singapore. Jaridar People's Gazette ta ruwaito cewa kamfanin na Guinness dai ya yi asarar naira biliyan 61.9 a watan Yulin 2023 da Maris na 2024 bayan hawan Tinubu inda ya rage inda ya rage wa naira daraja. Guinness Nigeria PLC kamfani ne wanda yake cikin jerin sunayen kamfanoni da ke hada-hadar hannayen jari a Najeriya kuma an yi masa rijista a ƙasar a matsayin kamfanin da ke shigar da giya samfurin stout daga Dublin. Ministan cikin gida na Kuwait ya ce akalla mutum 49 ne suka mutu bayan da gobara ta tashi a wani gini a wani gida a birnin Mangaf da ke ƙasar. Gobarar wadda ta tashi da misalin karfe shida na safe agogon ƙasar a yanzu an shawo kanta. Bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda yadda baƙin hayaƙi ya turnuƙe wani ɓangare na ginin rahotanni na cewa mafi yawan waɗanda suka mutu 'yan ƙasashen waje ne da ke aiki a ƙasar ciki har da indiyawa masu yawa mataimakin firayim ministan ƙasar sheikh fahad yusuf al-sabah ya ɗora alhakin gobar kan waɗanda suka mallaki ginin yana mai cewa saɓawa ƙa'idar gine-gine ci ta haifar da bala'in Abin takaici son kai daga ɓangaren waɗanda suka mallaki Gini ne ya haddasa wannan bala'i, kamar yadda Sheikh al saba wanda kuma shine mai rikon mukamin ministan cikin gida na ƙasar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. To sai mu ce Allah ya kyauta labaran kenan. A madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma ma'aikatan tashar fara a TV. ni da na shirya na karanto ashirin lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kasance lafiya.